السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wufatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da ƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sai ɗauki rayuwar mu a cikin imani wannan wata na Ramadan wanda yake mai albarka ninkin baninki muna roƙon Allah alhayyu alqayyum ya ba mu ikon haɗuwa da dukkan alherin da ke cikinsa jarrabawa da ke ciki marar daɗi ni da ku Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da yafiya da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na goma sha takwas ko a wannan wata na da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da kudu insha Allah ta'ala muna cikin suratu ali imran gabanin nan in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a kawo a fara da su kamar yadda aka saba sai a yi hakuri in an samu abin da ya sawaka in naga lokaci zai kare ko ba a gama tambaya ba zan yanke na shiga karatu don kullum abin da nake gaya kai na shine tafsiri muka zo ba amsa tambaya ba in kuma kuna son amsa tambaya sai a koma a daina tafiya sai amsa tambaya a ramadana to kenan sai a yi hakuri da abin da ya sawaka ko eh, sai a ɗauki ko da tsanani dai kashi dai cikin hukun lokaci in an samu kasa da haka to ya fi dacewa eh, na kan yi sha'awar a ce tambayoyin zuwa minti sha biyar Eh, to amma lokacin mukaddima da wasu bayanai suka cinye lokacin gabanin a shiga tambaya din gabanin nan akwai wani bawan Allah da aka ce muna karatu amma ni ban ce shi ba an ce na zuwa nan tafsiri sunansa Alhaji Nura Hassan Gombe ya tafi umura amma Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa a can Eh, jiya an yi sallan tarawihi da shi ranar juma'a a haramin maka bayan nan Allah ya ɗauki rayuwarsa Allah ta'ala ya gafarta masa ya jikansa ya sai masa na biyu akwai ɗaya daga cikin iyayenmu mata da Allah ya ɗauki rayuwarta ita ce hajiya rabi iyali zuwa ga alhaji aminu ɗan tata ina tuna rasuwar mahaifiyata da shi allaji aminu din da ita da sauran iyalansa ya ɗauko su suka zo har abuja suka mun ta'aziyya har cikin abuja suka zo suka same ni har gida suka mun ta'aziyya da ita kuma lokuta da dama mukan gaisa da su ko a makka wani lokaci na je kano allah ya kan man na ziyarce su mu gaisa nake samun ba da daɗewa ba ina zaton ko a daren jiya ko yau da safe allah ya ɗauki rayuwarta muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya sa sanya tina muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ayyukanta na alkhairi ya sa su bi ta wuraren da ta kuskure Allah ta'ala ya yafe mata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala zuriya da ta bari a baya Allah ya kara mata albarka Shi mai gidanta da 'yan uwanta da 'yan uwanta da 'ya'yanta muna roƙon Allah ya ba su ladan haƙuri muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara yatikum muna roƙon Allah ta'ala ya sa karshen mu yayi kyau gaba daya shi dan uwa da ya rasu a Saudiya shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa yan uwansa da suke daga jihar Gombe kamar da sa muna labari muna ta'aziyya gare su da inna lillahi ma akhadha ولقوا ما أبكى وكل شيء عنده بأجل مسمى رسوة أولي جرد درجة إرم ونئية لجسكين ألاما كيكاوا كارشي تو الله تعالى يشوت تكرشم يا wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam kai sai dai tambayar ta yawa shafi guda a rika takaita mana bayani sai ka ce wanda za a bani thesis ko wani na phd zan rubuta Allah ya ji kan iyayen malam da na alaran ramma ya ba ku wanda za su gaji wannan ilimi da Allah ya azurta ku da shi don ci gaba da amfanin al'umma amin ya hayyu ya kayo malam a shekarar ta wuce wani dan uwa yayi baran cewa malam ya sa mana tafsiri ko da sau ɗaya ne a wata gaskiya malam muna da kishin wannan abun kuma gaskiya za mu buƙaci hakan sai dai shi shekara ta sake zagayowa ba mu ji wani tsari da malam ya yi ba malam mun san cewa hidimomi sun yi yawa amma don allah a duba mana yiwuwa waɗannan abubuwa guda biyu tafsir a kowane ƙarshen wata karatun zaure a kowane ƙarshen wata ko bayan wata biyu tsakani da allah mu ɗaliban ilimi muna fa'idantuwa da karantarwar ku kwarai da gaske muna addu'a Allah ya ci gaba da wa malam kwarin gwiwan ilmantar da al'umma a kowane hali da matsayin da ya sami kansa a ciki daga cikin ɗaliban majalisin ka mai kaunar ka saboda Allah Allah da kake kauna ta don shi ina roƙon ya kaunace ka da kace sau ɗaya a wata baka roƙa da yawa ba ko baka so kanka ba Dr. Kabiru Kawo sai a duba yiwuwar haka din ko da sau ɗaya a wata din da za a shirya insha Allah a ran mai duba time da zai iya shigowa a yi karatu da shi ko da sau ɗaya a wata in ya yi a darasi ɗaya in bai in ya yi darasi in bai ba a yi kwaya ɗaya a wata ya isa sai eh, wannan ba abun ki ba ne abu ne mai muhimmanci in kuma dama ba ta samu sai a hakura to za mu rika duba yiwuwar haka amma da yanzu na tura da kabiru da sabo duka amana yanzu next time za a tambaya shi za a bincika ba ne ba yanzu al'amarin ya koma hannunsa da wuka da nama da sarkin fawon da komai da komai suna hannunsa Allah da kake so na da shi ina roƙon ya soka wannan ya kuma karatun majalisi shi ba iya da muhimmanci za mu duba yau haka ni a ka'ida ta a shekarun da na yi ina karantarwa na fi ba wa karatun majalisi muhimmanci a kan ta'alim Allah shi ne shaida wani lokaci na kan yi karatun majalisi sau talatin ban yi ta'alim kwaya ɗaya ba eh bil to babu laifi a yi duka guda biyun an samu dama bari mu ga yadda lokacin zai kasance insha Allah wannan shi ma na ba da ka kabodin insha Allah yanzu duk al'amarin yana hannunsa wuka da nama yanzu yana hannunsa an fahimta ko dakta ka ji ko ito yanzu kai ne alƙalin kuma kai ne mai tsarawa wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka Allah ya saka ma da alaran ma da aljannan firdausi amin ya hayya kai Allah ya ji kan magabatan ku amin ya hayya kai tambaya na ita ce shin menene hukuncin ladabi tsakanin mata da miji a musulunci sannan menene matsayar musulunci akan custody na yaro idan iyayensa suka rabu jazakumullahu khairan tambayoyin ai guda biyu ne kenan tambaya ta farko shine ladabi tsakanin ma'aurata eh al'amari ne muhimmi ai mun karanta qur'ani ya karantar da ladubba da dama tsakanin ma'aurata akan a rika misali na farko Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wannan fa jumla ce mai matukar muhimmanci bangaren suratul nisa bangaren aya ta 19 wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rika zama da su da kyautatawa kyautatawa nan bai takaita kane a ciyarwa da tufatarwa ba ya tafi kyautatawa a magana kyautatawa a mu'amala kyautatawa a zamantakewa kyautatawa a shiga gida kyautatawa a fita gida kyautatawa a cikin raha kyautatawa cikin abincin da za a ci abin da za a sha inda za a zauna tufafin da za a saka makarantar da za a je abin hawan da za a shiga dukkan ya shiga cikin wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira to wannan kuma iya ƙara karantar da mu dali idan ka ki wani ɗabi'a da iyalinka kuma kar ka manta da alkhairanta idan kika yi wata ɗabi'a ga mai gidanki kar kuma wani sake manta dukkan alkhairansa mai iya yiwa shi dan adam fa tare yake bai cika goma ba in ma ka ga dama ka ce tara ne da digo tara amma wannan digo ɗayan sai an rage in ko ba a rage shi ba to amma da dan adam ya zo matsayin annabi ko manzo ko mala'ika dole insaniya nan akwai ta in iyalin ka da maka kuskure ne duba irin alkhairanta da zai sa ka kyautata masa ka kuma mai zama mutuntawa gare ta na biyu a bangaren ladabi ladabi na ɗauke ta a kalma ce ga mamiya. saboda me saboda dukkan makarimul akhlaq na addini na bangaren ladabi kamar yadda hadisi yace innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne don na karantar da ku kyawawan ɗabi'u na karantar da ku na dubba wannan hadisi iya cikin sahihan hadisi na 45 a wani bugu hadisi na 46 kaga kyawawan ɗabi'u da aka aiko fiyayyen halitta don ya koya mana wannan ke bayyana mana su ne fa ladabi kuma addini dukkaninsu akan ladabi ne a wajen zamantakewa a ka'ida tsakanin mai gida da iyalinsa dole a amince mai gidan shine shugaba a gidan ko da ku shi ne gidan nan bai kammala primary ba ita kuma a ce tana da phd ko da ita fabanin sakatare ne shi kuma masun ne ko da ku ita ta kai kowane matsaya aiki dole ta amince an zo gidan nan shi ne jagora in tana famsa gaje wajen ta neman alfarma to a nan kuma sai ya bi layi amma dai a gidan nan shi ne jagora shi Allah ya bawa ba ana kula da nawa ya mallaka ko menene certificate ɗinsa ko matsayinsa ba matukar kin amince mai gidanki ne shine jagora to in aka amince shi ne jagora to shi jagora akwai ladabi da yake yi da kyawawan ɗabi'u ga na kafa da shi na kafa da shi kuma akwai ladabi da yake ga wani sama da shi ai qur'ani ya gaya mana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kaga ar-rijalu qawwamuna maza su suke me su suke rike da jagorancin gidan wannan suratul nisa farkon aya ta 34 kaga qawwamuna anan nisa akan mata maza su suke shugabanci to a ka'ida ita mace ana so ta zama mai cikakkiyar biyayya ga mai gidanta don aljanna tana karkashin su a matakin farko shi kuma ya zama mai tausayi da jinkai zuwa gare ta ya dace idan ka rike iyali kar ka rika treating mace kamar a matsayin baiwa ko a matsayin yadda kake treating wani wanda yake maybe mai da ko a gida ka rika zaton wai kana mata alfarma kana ba ta abinci a'a ba alfarma bane dolan ka ne sai ka ba ta Allah ne dora maka bai ta dora ba kuma in muna son kiyaye haƙoƙin juna shi namiji idan ya ɗaukar nauyin mace kada ya rika ɗaukar alfarma ne kuma na biyu kare daga dauka wai kara yake masa a'a Allah ne ya wajarta masa dole sai kai wannan ya zama masa kanka na shiga aljanna ke in kina yi wa miji biyayya karki rika duba wai me yake da shi a menene kaza kaza a'a ki duba Allah ne ya wajarta ki wannan biyayya so ba kina yi don shi din bane kina yi don umurnin Allah ne ke kuma baiwar Allah ne da ya halicce ki wajibi ki bi shi don ki shiga aljanna in mun kiyaye wannan za mu samu saukin abin da ake samu tsakanin ma'aurata tana so ta kusatar da shi yana so ya kusatar da ita wannan ba daidai ba ne tambaya ta biyu kuma shine custody na da idan aka samu rabuwa ah, ibn abdulbar mai wanda aka sani da yusuf bin abdullah bin muhammad bin abdulbar a cikin littafinsa na alkafi fi mazhabi imam malik rahimahullah a mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da bakwai ya yi magana a kan wannan matsala da cewa custody a tsa'ida na magabata ko ka ce ijima'i ko kuma jumhur wasu masu kan ce ijima'i ka'ida na matace idan yaran yan kanana ne amma da sharadin in ba ta yi aure ba an rabu yaro iya shekara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar a magana mafi inganci custody nata ne amma malamai sun sanya sharuɗa na custody shine renon yaro aure ya rabu wa zai rike shi to ita za ta rike amma da sharadi suka ce sai ta cika sharuɗa kamar guda biyar na farko daga cikin sharuɗa shine a samu a taklif shine shari'a ta haukanta. ka'ida kenan tana tabuwar hankali ba za a bata ba taklifi dole sai ta zama ita uwar lafiyayya ce sharadi na biyu shi ne a same ta da al'adala adala ce za ta iya adalci tsakanin yaro ɗaya ko biyu ko uku idan an bata an ce ta rike ba za ta zalunce su ba na uku wajibi ta zama musulma ce saboda mai saboda akwai haƙƙoƙin karantar da su alwala sallah karatun qur'ani da abin da ya kama da wannan duka wajibi ne sai ta yi mai sai ta koya musu wannan wajibi ne na hudu kuma suka ce al'udura tana da ikon ta yi aikin ba sai ya zama an ɗauka mata mai reno ba ba za ta iya mutu wanka ba ba za ta iya sa kaya ba maybe tana da paralysis to kaga wannan uzurin ya sa ita ma ko an ba ta ba za ta iya ba sai malamai suka ce in ba za ta iya yin aikin ba ba ta da lafiyan yi ba ta da kudura akan wannan to ba za a ba ta ba sai dole ya zama tana da kudura na biyar kuma ya zama ba ta yi aure ba ta zauna ne don kula da su saboda in ta yi aure aure yana hana mace a bata custody na yara idan muka duba akwai hadisi na wata mace da ta kawo kara zuwa ga fiyayyen halitta sun san cewa mijin ya kwace ya sai manzo Allah ya ce ke kika fi cancanta ki ɗauke su matukar baki aure ba hadisin ya cikin sunan na Imam Abu Dawud rahimahullah hadisi na 368 sai ce matukar baki aure ba kaga sai sanya sharadin yin aure a matsayin rike custody in kuma kin yi aure to ya tashi a kanki sannan baya ga haka malamai suka ce custody da ake yin shine zuwa shekarun tamyizi shekarun tamyizi mafi kankanta in yaran lafiyayyu ne shekara bakwai in yi yawa a kai shekara takwas ko abin da ya kama da haka idan yaro ya kai shekara bakwai ko takwas to a ka'ida a ko ina ana iya rike shi saboda zai iya shiga banɗaki ya biya bukata aka masa tarbiyya zai iya alwala da kansa zai iya yin wanka da kansa da karamin supervision zai iya wa kansa wanka musamman an tarbiyyantar da shi akan haka sai suka ce to a wannan hali ake magana amma idan ya wuce nan ko kuma ma bai kai nan ba aka samu sabani yaya za a yi malikiya Allah ya mutu rahama magabatan mu suka ce uwa za a bawa kai tsaye wasu bangaren daga cikin magabata irin Ibrahim bin Yazid bin Kais annaka irhimullah yace to wani abu ya rikici ana isa yara su zaba a ce to ga babarka ga babanka wa kace so ka zauna a wurin sa me iya yi wa ya zaɓi mama ko baba in ya zaɓi babansa ya je bayan kwana ɗaya fahimci baban bai iya girki ba bai iya wanka ba don gaskiyar magana ko ka karɓi kwastodin inda kanka za ka yi akwai matsala in wata za ka ba wa uwar ba kuma za a samu korafi to yaro bayan sati da ya ce a shi fa zai koma wajen mama suka ce sosai a da shi amma malikiya suka ce a in dai bai kai shekara bakwai ba ko ya zaba a yi hakuri a ce zauna a wurin uwar matukar ta cika waɗannan sharuɗa da aka faɗa so da aka wannan shine amma in ta yi aure to nan kuma ya bar wajenta a nan custody yana iya dawa wajen uba ko wanda aka yi ittifaki ya rike yara sai da shi ma uban fa akwai sharɗan custody sai ya cika waɗannan in bai cika sharɗan shi ma ba za a ba ba ko da ka ɗansa ne alkali yana da ikon ya hana shi wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam ina fatan alkhairi Allah ya ji kan iyayenka tare da na alaramma amin ya hayya kai wallahi kuna kyauta yi wa mu addu'a na yana da tsananin daɗi ina jin daɗi matuƙa da gaske Allah kuma ya biya ku da gidan aljanna malam ina son ka don Allah Allah da ka so ni don shi ina roƙon ya so ka ya kaunace ka malam a ƙara fadakar da mu akan yadda yanzu matasa matasa suka matasa suka mai da cin abinci da hannun hagu kamar ado wannan lamarin yana ƙara ta'azzara daga abu ammar allasan malikanci ikara local government kaduna ko ne malikanci ne ne cin abinci da hannun hagu magana mafi inganci hadisai sun nuna haramun ne sai dai in hannun daman baya iya aiki dalili na farko hadisi ya yi hana yayi hadi ya ce kada mu ci ga hadisin muslim da ke cewa fiyayyen halitta tsira da abinci tabbata a gari shi ke fara. hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu da cewa la ta'kulu bishimal fa inna shaytan ya'kulu bishimal kar ku kuskura ku ci abinci da hannun hagu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaydan ne yake ci da hannun hagu wannan hadisi ne a muslim hadisi na 2019 kar ku ci da hannun hagu shaydan ne yake ci da hannun hagu in ka matsa gaba hadisin da ya biyo bayan wannan hadisi na 2020 shi kuma riwaya ne na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu da manzon Allah tsira da aminci sabba da gare ke cewa idza akala ahadukum falyakul bi yamini wa idza shariba falyashrab bi yamini fa inna ash-shaytan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi fiyayyan halitta yace in za ku ci abinci ku ci da hannun dama in za ku sha da dama ga wanda yake gaya maka ɗabi'ar ma ka rike fun da dama kana shan abu da hagu bai halatta ba ko kuma yadda ake yi a rika ci da wannan ana sha da wannan in za ka sha ajiye cokalin ka ɗauke shi da hannun dama kofin ka sha ba dalili ba ne suna ba sai da wannan ba cin da dama ake yi sha da me ake da hannun dama kuma annabi ya ce la ta'kulu kalman ladin nan fa annahayu ne annahayu kuma yafidu taharim ne fa sha da hannun hagu haramun ne cin abinci da hannun hagu haramun ne kuma koyi da shaidan ne malamai suka ce da ce shaidan ke yi suka ce da yin biyu ko ya zama in ka ci da hagu ka zama shaidan din mutane in ka sha da hagu ka zama shaidan din mutane ko kuma na biyu suka ce ka zama mai koyi da shaidan ba da annabin Allah ba kowanne babu dadi a ciki annabi ya ce kada mu yi wani mutumin kwarai ne da annabi zai ce karka kuskura kai kuma ka je ka yi kuma yanzu abin ta kai shine iyayen ma haka suke ba matasan ba iyayen nawa nake ci da dama yanzu fa ya zama yayi ne wani ma wai sai kace wai ce maka wai haka Allah yi shi ni wallahi ba na iya ci da dama waye ga maka haka Allah ya yi ka waye ga maka haka Allah yi ka in kace haka Allah yi ka kana izini wa shari'a wani yayi haka ba ta masa da dadi ba ai ko ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ya ga yana ci da hagu ce ci da dama sai ce la astati ba zan iya ba sai ce la sa'ata tun da kake ba za ka yi fito kuma ba za ka iya ba ke daga ranar duk inda ya daga hannun damansa baya zuwa bakinsa haka hannun ya samu paralysis ya lalace ma rafa'a ya dahu ila fi har ya bar duniya hannunsa na dawo bai kada zuwa bakinsa ba hadisin iya cikin sahih muslim hadisi na da da shida bai kara kai hannun bakinsa ba to me yasa zaka ta ka Allah yayi ka mu kiyaye mu tarbiyyantar da ‘ya'yanmu kan cin abu da dama sha da dama in za su ko su ta a sa su zauna su koyi ɗabi'ar ci a zaune duk waɗannan abubuwa fa iyayenmu ba san hadisin ba amma wallahi sun koya mana da hausa suke fada yanzu a gaban dattawa mu ka isa ka ci da dama da hagu ko ka ci da ko ka sha da hagu mu ai ba za a babar ka ba za a buge hannu a ce wai ka ci da hannun hagu sai a baka hadisin da hausa an ce fa iblis ne yake yi shikenan an gama magana ga su da karantun ilimi sai tsabar tsoron Allah da biyayya yanzu wani duk inda ya ji hadisan nan sai ya yi tawaye haka ne amma ka san yau da gobe ai ai ai la yukallifu Allahu nafsan ai ai illa wus'aha to wannan fa shine wanda a da aka kai shi islamiyya shine ya rike hadisin ko yana dan jin wa'azi amma sai ya yi tawaye wani da hausa zai maka ai Allah ya ce wai ai ai ai larura na halatar da abu addarura ta tabihul mahzura ta ka bai maka wai Allah ya faɗa ko shi ne ma san ba aya ba wai sai ce Allah faɗa saboda mu wai duk inda aka yi sai mun yi wa shari'a karanta mu mata daurin kai akwai ranar kin dillanci wallahi ba dillanci ba ranar kiyama kasuwanci ma sai kaki da Allah ina roƙon mutane don Allah mu sa ido akan wannan babban al'amari ne mu kowa ƴaƴan mutum abinci da hannun dama sha da hannun dama kar mu kuskura bari su ci da hagu ko su sha da hagu ba namu bane shedan ne yake yi koyi da shedan suke abincin baya albarka duk mai koyi da shedan a kullum a rayuwa sai ka ci abincin da shedan kake koyi kullum rayuwarka albarka ta tsaya rabu kullum sai ka rage kanka albarka duk koyi da shedan sau ɗaya da kai wallahi alazim rayuwarka sai albarka ta ya rabu kullum sai rayuwar albarkan ta kare mu kiyaye Allah ya ba mu ikon ba wallahu ta'ala a'lam aran ma ina za mu tashi muna cikin ali imran ko sura ta uku daga cikin surorin qur'ani din zan tuna kaman ko aya ta biyar ne ko dari aya ta dari da biyar ko aya ta dari da biyar na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حمده ونفخه ونفخه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آية الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور جزاكم الله خيرا wala kunu Allah yake kada ku zama kallazina misalin waɗanda tafarraku suka rarraba kansu waxtalafu suka yi ta saɓani da bai da amfani min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan ayoyi bayyanannu sun zo musu akan haramcin rarraba kai da kuma haramcin saɓani yayyawa wa ulaika lahum azabun azim Allah yace masu irin wannan sifa suna da azaba wacce take mai girma ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga azaba mai girma wannan aya malaman qur'ani da dama suka ce tana da alaka da aya ta baya da muka kira 104 shine wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun waɗannan ayyuka uku da Allah ya mana umarni mu yi kira zuwa ga me yad'una ila sayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ayyuka uku ne mu kiyaye su na farko kira zuwa ga alheri na biyu umarni da kyakkyawar abu na uku hana mummuna bayan Allah ya karantar da mu abin da zamu yi na kiran mutane ga addini sai ya ce wala takunu kar ku kuskura ku zama wani lamun ne anan lamun ne na nahayi na hani ne shine kar ku kuskura ku zama irin jama'ar da suka rarraba kawunansu kar ku kuskura ku zama haka wala takunu kallabina tafarraqu فضيلة الشيخ محمد ابن صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه karkashin ayan ne yace wannan aya tana bayyana mana rashin yin da'awa yana raba al'umma saboda jahilci na dominating din al'umma da na biyu yin da'awa ba don Allah ba yana raba al'umma saboda ba Allah aka nufa da aikin ba ya zama duniya ake nufi yana kawo mai yana raba al'umma sannan na uku yin da'awa ba a gane yadda ake yi ba yana raba al'umma shi yasa da Allah ya umurce mu da yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar immediately sai ce wala takunu kar ku kusura ku zama wannan saboda me saboda yin waɗannan abubuwa da aka ce ku yi in ba ku yi yadda ya dace ku yi ba to kuma zai raba al'umma da shine wala na kallabina tafarraqu bisa ga yadda ya fahimta alakar ayoyin ajira suke an ba da umarni uku sai aka biyo baya da hali shi sa jiya na kira wasu daga cikin sharuɗa na da'awa na farko ikhlasi shine dole sai an yi don Allah wanda aran ma ya bamu taimakon aya ta wa ma umiru illa mukhlisina lahuddin hunafa aya ta biyar kenan a cikin suratul bayyina ko na biyu dole in za a yi sai an yi da ilimi wannan kuma duk magana da babu ilimi haramun ne a musulunci ilimin nan uwa uba na farko shine ilimin qur'ani da sunna kuma mafi muhimmanci a cikin su shine ilimin kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala amma in matsalar da za ka yi magana ya shafi ilimin duniya kuma dole sai ka samu masana duniya sun yi bayanin abun a duniyance tukunna sai a dora fatawar addini a kai in ya shafi al'ada na mace sai a tambayi likitoci in abin ya zo da sabani su yi cikakken bayani in matsalar haihuwa ne a tambayi likitoci su yi bayani in abun ya shafi abun da ya shafi embryology ne a samu gani waɗanda suka sani su yi bayani a ciki in ya shafi halittu a sama ko kasa ne a samu wanda suka san astronomy su yi bayani a kai ya zama kowane ɓangare mu ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa mu yi kuma wannan kira zuwa ga Allah da hikima kamar yadda Qur'ani ya umarce mu da haka na hudu idan za mu murka tausasawa a wurin kira din ba mu rika kamar mu Allah ya gafarta mana ba da mu da waɗanda muke kira kowa na ne yake a cikin me a cikin haske wani wanda ake kiran ma a cikin duhu yake lalumawa amma kai da kake da awa karka tana kanka kullum ni fa ba a gafarta mun ba yanzu ni da arama da muke zaune a nan wurin babu inda aka ce isa ali ibrahim an yafe masa kai dan aljanna ne babu ana wasanin babu inda aka ce wa arama gwani abdullahi abba zariya an gafarta maka inda akwai malam sai dai shi ya bayani amma ni dai ban ji labari ba duka ne muke yi nema muke to sai mu riƙa mutane magana da tausayi da tausasawa da mutuntawa don me don su fahimci cewa shi zai sa abin da muke gaya musu tsira shi yasa ibnu usaymin rahimahullah karkashin ayar da Allah ya ce wanda ji a ma karanta ta fa bima rahmatin minallahi linta lahum yace tausasawa a wa'azi aiki da kalmomi na mutuntawa da dandashin mutane yana da matukar muhimmanci saboda me saboda hatta annabin Allah da yake dan aljanna ne ma'asumi ne bin sa wajibi ne rashin bin sa halaka ne wa ma'a zalika Allah yace in za ka yi kai da tausasawa in ka ku zama mai mai kausasawa mai kaushin zuciya duk jama'a za su wafe su barka ba za a fahimci addinin a bakin ka ba haka Allah ya gaya annabinsa fadima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin zai zama masuratu ali imran aya ta nawa 150 da nawa da tara kaga wannan misali yake bayyana mana annabi da kansa da bin sa wajibi ne an ce idan zai yi rika tausasawa tausasawa iya da wahala wahalarsa na farko kowanne dan adam zuciya ce a cikin sa ko babu kashi a cikin. duk wanda ya maka da kaushi zaka so ka masa da kaushi me zai hana yi da kaushin nan ka tuna wasiya ta qur'ani abin da lati hi asan sai ka tausasa da saboda kai biyayya ga wasiya na biyu bisa ga ɗabi'ar mutane in ba sun samu tarbiyya ba sun fi sha'awar a kaurara in aka kaurara suna jin daɗi yanzu in zan zo in wa'azi zan yi muku wane wane 'yan wuta ne wane wane arni ne wane sai ka ga Allah akbar saboda me saboda mutane sun fi sha'awar a taja su ji an yi listin mutane an kai wasu jahannama an dawo wasu an kai su lalla, wasu an tattaro an kai su sa'ir wasu a kai su tudun da arafi a ajiye a ce ku jira a wurin to sai ga mutane sun ji daɗi a ce abu yayi wallahi tallahi duk wuta ka dabi da su sai mutum ya tafi sai zama bai karu da komai ba kawai ya zo ya fahimci cewa wasu ne ɗan wata shi bai shafe shi ba a ka'ida ka wa'azi shi ne wanda ya zo wajen shi ake so ka gaya masa laifinsa shi ne aulawiya na farko yaya za a yi shi da ya zo ba ya zo ne in gaya masa laifin wani wanda baya wurin ba a shi laifinsa sa yake so to za ka in gaya masa yaya za a yi ya yawaita alkhairin sa ya takaita kurakuransa shi yake da matukar muhimmanci kullum aulawiyanka su ne jama'ar da ke sauraro na in kira su shi yasa ke yin halda ya gama da sabai sai yana bin majalis ta na mushrikai yana musu wa'azi sai je wajen sai ya kebance su da abin da ya dace a gaya musu gaba na gaba a da'awa da ke da muhimmanci wanda zan iya karara wanda in ba a kiyaye ba yana raba al'umma na wala ta kuno kallari na tafarrasu shine a yanzu a ka'ida da na fara shine tsari na da'awa ba a yi wa mutane training wani ya je tsangaya ya haddace qur'ani ya zo ya fahimci tarjama sai ya zama mai da'awa wane ya je jami'a ya yi karatu ya karanta islamic studies ko alami ga zama mai da'awa wane ya je ya yi takasusi a kulliya kaza ko legal kaza ba tare da ya samu training ba sai ya zo ya zama mai da'awa kamar wanda na bada misali a karatun boko yau daga ka gama jami'a ka ci first class ko second class ko fa ana neman malamai kai ba kai titi ba titus college ba kai college of education ba ba a maka training kawai kana samun tuwa sai ka zama malami kuma ka'ida fa karantarwa ko a boko ne sai an yi training ɗinka ka zama malami gabanin ka fara wanda ya iya ya zama train teacher train teacher in ya zo za ga ya tsara tsara syllabus ya iya tsara curriculum ya tsara komai da komai ya ake daukan attendance wani ma in ya tsara maka abun sai yi wani table ya rubuta kaza ya cika kaza amma wanda bai iya ban ya zo ba haka zai yi ba kawai ya ci sakan class of ka ba shi teaching ya shigo ajin a fufashe ya ji jiki a finaliya sai ya rama sai zo da mentalitin duk bala'in da ya sha kuma yanzu kun shiga uku sai ya rama sai zama ba haka ake yi ba ba a karantar da shi karantarwan ba karantarwa ba haka take ba ba wai akan sai na raba ba ne ai shi malami uba ne ko da ba ka aifi ɗalibanka ba kai babansu ne daga zo ka karantar da su kuma ba ka zo ka mun wai karama abin da aka yi bane a kai cutar wanda aka maka ya dace ka yi me ka gyara ne kar ka yi wannan dan al'umma ta gyaru ba wai ka ce kai ma sai karama ba to iya da kyau ya zama a da'awa a rika training mutane saboda mai isa kanta da'awa ana yi akwai abin da ake farawa da shi akwai aulawiyya a fara da kaza sai kaza sai kaza a ilimin akwai da za a fara da shi dole mu kiyaye waɗannan al'amura dole idan za a yi abu na farko shi ne mutane su gane kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala a safan tauhidi a bangaren ilimi ba abin da ya kai ilimin ƙur'ani saboda shi ne babu soki burutsu babu kuskure a cikinsa duk abin da ke cikin ƙur'ani gaskiya ne babu wani littafi a bayan ƙasa duk duniya da ya kai ƙur'ani babu shi kuma ba a taɓa yin sa ba ko ba za a yi shi ba dole za a nuna mutane muhimmancin wannan ba a zo a shagaltar da su kawai da karatun na hau da sarar san komai a ƙur'ani ba mutum ya haddace dukkan balaga alwazi a da duk misalan ya iya ya iya li'irajin komai amma fatiya ba ta zauna ba kaga wannan bai yi ba kuma daga cikin kurakuran da mu muke a Najeriya shine yawancin ana da'awa ba a kiyaye seniority cewa wane ya riga ni waɗannan su suka fara gabaninmu iyayenmu ne to idan kana da'awa ko da Allah sa ɗaukakar ka tafi ta wani amma ya fara da'awar tun ba haife ka ba Me bi ilimin ka ya fi nasa har yanzu ka zo sai ka kaddara shi saboda me saboda ya riga ka yi ka akan aikin alkhairi duk wanda yake da sabaka akan ka aikin alkhairi in dai alkhairin ne to ka rika kaddara shi kana mutunta shi amma a yanzu yayi karanci shi duk qur'ani malamai suka ce babu inda Allah kai tsaye ya gabatar da sunan al-ansar akan al-muhajirun saboda al-muhajirun su suka sha bala'i shekara goma sha uku a garin makka sai an kira su a kira al-ansar wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin tukunna me wal wannan misali ɗaya ne cikin ta tauba aya ta ɗari babu inda Allah ya kira Al'ansar duk alkhairin su akan muhajirin saboda me saboda al muhajirin su daga su suka fara To amma a yanzu da niyya ta lalace in mutum ya zo ya fara da awa tunaninsa da farko yana so yanzu kar a ji kowa sai shi ya za a fara hada kuli a sa karatun su a rediyo dan ya sanu ya za a saka a talabijin dan ya sanu ba shine manufar da awa ba mutum ɗaya ya shiri ka ya ji gaskiyar ya fahimta ya fi wanda aka saka a midiya mutum miliyan ɗari suka saurara in ba don Allah ya yi ba kuma komai a hankali ake girma ba daga ran da ka fara kake zama sanannen mutum ba ba a lokacin kake tasiri ba sai ka shiga jarrabawa kala kala kayi nasara sai daga Allah ya sa an fahimce ka ita rayuwa haka take to yau galibi tun daga shigar sa jami'a yana so in yi dajira a ce shi ake ji fiye da kowa tun daga nan zuciya ta lalace idan ya zo ba kokarin ya gina akan ayyukan alkhairin wanda suke ba ya zo nuna su ba su iya ba shi ya iya don me don a ce yanzu ya fi su ba haka da'awa take ba wanda ya riga ya kada aikin alkhairi ya yi shekara talatin yana yi kai tun baka samu admission ba tukuna tun baka samu ba yake yi to sai za ka zo ka ce ka fi shi ko da Allah ma ya baka ɗaukaka fiye da shi dole ka mutunta shi shi sa magabatan mun ka duba za ka ga a harkar addini akwai seniority in ka duba mu'amala ta Sheikh Albani rahimahullah da Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah suna tare da Sheikh Bin ba za ka ga suna kaddara shi iyaka saboda me saboda ya girme su kuma suna fahimtar ya riga su fara aikin Allah ne idan Ibn Uthaymeen rahimahullah magana a kansa yana cewa malamin mu ne tare da a tarihi ba wai majalisin sai je zauna ba saboda mai saboda ya riga ya shi aikin alkhairi kuma akan aikin alherin yake sai ya gina akai in yana magana da shek albani rahimahullah akan sai ga magana shaykhuna me dalili dan ya riga ya riga ya shi yau in kana jin maganganun irin su Sheikh Abdul Muhsin duk da sun manyanta irin su Sheikh Salih fawzan fawzan in suna irin sai ka suna malaman mu dan ne dan haka aikin alheri yake wanda ya riga yi ka farawa idan ka zo ba rusa nasa kake ba ka faɗi alkhairinsa ka yi fatan alkhairi a kai inda ya daidai ka ɗora a kai inda kake ga akwai kuskure je ka same shi har a gida ka ce aka raba lafiya ga kaza ba haka bane to da haka ake yi amma ba wai ana da awali da duk wanda ya zo sai ya rusa abin da suka yi sai gina nasa ba a'a a tabbatar da abin da yake daidai a yi fatan alkhairi a yi addu'an alkhairi abin da yake kuskure sai a je a same shi idan yau an rama yi kuskure yana tafsiri sai na ji kuskuren sai in same shi in ya dawo gobe ya ce jiya bayan an tashi akwai ɗalibin da ya same ni ya ce aya kaza da na karanta din na akwai kuskure kuma wallahi haka ne sai ya gyara ya fi sauki da ni in je in samu wani lungu in zauna in ce na zo ne wa gani abdullahi abbas zariya raddi saboda je kira'a da yayi riwaya kaza amma ya kuskure shi ya ji kuskuren ya zo ya gyara ya fi tabbatar da haduwar al'umma da nisantar saɓani ni in ji in gaya mar shi ya zo ya gyara zan ni na ji in yi bakaƙen manganu ce zan gyara masa to kaga kenan har a gyara gyaran akwai matakai da ake ɗauka a biyu in na zo zan gyara na gaya masa bai gyara ba kuma dole a gyara in na zo ba sai na kira sunan wani ya yi kaza ba addini yana yi mai karantar da matsalar za a gyara ba shi ake tagetin ba matsala kaza waje kaza an zo kaza ake karantawa shi ya tabbata daga cikin kira'a na kaza an ka duba kafin shafibiya an kawo cewa kaza ake karanta ba kaza ba to duk wanda ya ji kuskuren ya san an gyara wanda ma bai ji ba to yanzu an ya koya ko amin ya hayyu ya so mu rika hakuri da juna ita kanta da awa tana buƙatar a karantar da mutane yadda ake yin sa kuma a cikin matsalolin fatawa akwai matsalar da in ka zo kanta ta fi ƙarfin mutum da duk ilimin sa a duniya ya bada amsa yanzu misali fitowar covid-19 duk da duniya saudiya sun kare malamai an yi fatawa imarat sun yi ijil sun yi amma mu a najeriya tana fintukowa aka fara buga fatawa daga can a harbo ta can a harba can a harba muka yi ta harbo su wani abu sai a Najeriya Allah ta'ala ka gyara mana ai haka aka yi yi aka saka talaka a cikin rudani aka yi ta rikici kowa wa yake idan ba za mu iya taru haduwa dukka don Allah ma mu yi fatawa ba kuma wanda hakan ya dace muna da jama'a jama'at da islam muna da supreme council for islamic affairs ai waɗannan tafiya ne umbrella ne kawai majalisi ne na ahadu a cikin in ka zo da wanda kake da fahimta ne don da baka shi duka haduwa yi matsala ce ta al'umma sai a zo yi fatawa to amma a yanzu wanda zai maka fatawa akan matsalan covid ko ya ce ayi ko kada ayi ko ya yadda ko bai yadda ba ko wanda zai maka fatawa akan wata annoba da ta shigo duniya mai yiwa wani ya karanta biology amma fa F9 ya samu amma idan ya zo don duk likitocin Najeriya ba aka hasa ya ba su kauna sun ya wuce kuma fa su din sun karanto wasu sun karanta likitancin ne don kishin addini suna karatu ne aka ce a karanta medicine a taimaki addini shi ya je karatu amma yanzu ya zo ya magana da ilimi sai aka ce a ba da ba kuma matsalar da ake magana shi ya san ba haka bane ba wai ayoyin yake kalubalanta ba a'a abin da ake magana akan cutar nan ba haka yake ba to an gina fakawa akan cutar da ba haka take ba to idan muka zo za mu yi nemi ilimi mu gane akwai matsalar da zan zauna in ce a kaza alwala kaza ne kaza sallah ne akwai abin da in ya tunkaro al'umma to sai an tara malamai da masana bangaren sun zo sun taru sai su mana bayani da haka sai mu yi nasara Allah ta'ala ya taimake mu don haka wala kunu kar ku zama kallabi kamar kaman waɗanda tafarraku suka rarrabu su wane ne suka rarrabu arama za ka ba mu koda misalin waɗanda Allah ya kira sunansu a Qur'ani sun rarrabu wama tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءتهم البينات ai dan kasa kasa ne ma kenan suratul bayyana ne ko sai wa ma umiru da ka aya ta hudu zai zama kenan kaga wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma bayyana bayyinatu shine karshen ayar ma waɗanda aka ba su littafi al yahudu wa nasara ba su rarrabu ba sai bayan hujjoji sun bayyana gare su kaga kenan aka ce wala takunu kallazina tafarraqu in ka dauko aya ta hudu a cikin bayyana sai ka ce wala takunu kal yahudi wa nasara na tafarraqu wa Shi shine amfani shigo da wannan kaga mun samu sunan waɗanda Allah ya ce kar mu zama irin su dan ya ce wa ma tafarraqa alladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinat so anan sai mu ce kar mu zama irin su so zaka ke da addini ya karantar da mu mu kauce wa abin da ya faru ga al-yahudu wa nasara na rarraba kansu da suka yi zaka haka kenan sai mu dauki izina wai wanda ya rigaye ka sai ka koyi darasi ta bangaren da in mai kyau ne abun da in mai muni ne da zai kaucewa hanyar da ya biya fada halaka za ka Allah ce kar mu zama irin su waxtalafu suka yi sabani kaga a cikin ayar abu biyu aka hana na farko shine wala takunu kal yahudi wan nasara alladhina tafarraqu na biyu kuma wala takunu kal yahudi wan nasara alladhina ikhtalafu kaga tafarruq daban al-ikhtilaf daban tafarruk shine rarrabuwa rarrabuwa ko da jiki ba halar bane a musulunci mu rika rarrabuwa ba mu haduwa da jura shi yasa manzo Allah yake ga yasa sahabbai inna kun fi hadhihi shi'ab wal awdiya inna ma zalika min ash-shaytan wannan hadisi da ke cikin Abu Dawud hadisi na 2628 kaga sai hada su rarrabuwa ko da da jiki yace ku daina rarrabuwa ku rika haduwa waje dai kuna zama ko da kafa an yadda zango ne a jeji zai ce ku haɗu wuri daga an rabu gurub gurub to shaidan yayi nasara sai gurub ya fara gulman wancan gurub da wancan gurub ya gulman wancan gurub da sai ce kar ku yi khalafu da sabani sabani akwai wanda yake halal ne akwai wanda yake haram sabani da yake na halal an zo buɗe baki maybe ni in ce zan sha fruit ne kawai ya ishe ni a ran ma ya ce a'a shi bayan furutsa sai ya ƙara abinci to aka ce to ga abincin sai ce ni a bani kawai dankali soyayye a rama ya ce a'a shi a bashi shinkafa da wake da miya mun saba ko bamu saba ba akwai matsala a ciki babu shi ake cewa ikhtilafun mahmudun duka cikin halal ne kowa zaɓi abin da yake so halal ne a rama duba launin kayan jikinsa halal ne launin kayan jikina halal ne ko a cikin kowa kayan sa daban halal ne wannan sabani ne na halal wani za a ga ɗabi'arsa kaya kana ɗaya ke sa bai dame shi ba halal ne wani ya zo sayan mota wani toyota yake so wani kuma ya ce ai shi ba toyota yake so ba honda yake so misali duka halal ne wannan shi ake cewa ikhtilaf mahmudun akwai ikhtilaf kuma mahmudun a cikin addini shine a cikin abubuwa ne ibada an karantar da kaza halal ne kaza halal ne kaza musahabi ne kaza musahabi ne kowa da wanda ya shagalta da shi ana karatu majalis ne a cikin masallaci can ana tilawan qur'ani can ana daukan haddan hadisi nan wurin ana karatun fikihu idan nazo in naje wajen karatun hadisi na yi laifi ban yi ba sai ka zo haramin makka sai ka samu sama da majalisi karatun ana yi haramin madina sai ka samu sama da majalisi karatun ko ina ana karatu ba ruwa wani yana tafsiri wani iya zadul ma'ad wani yana kaza kowa sai je zauna kaga wannan shi ba abun aibata bane haka a wurin fatawa irin saɓani ko kara wa juna ilimi irin na imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa imamu ahmad saɓani fiqhiyya wannan saɓani ne mahmudun ba na aibatawa bane babu laifi fa kulluhum min rasulillahi multabisun gharfan min al-bahri aw rashfan min al-diyam kowa a cikin ya dogara da nafsi ne yake istinbadin abin da ya fahimta amma an karo wajen kadaita Allah dukkanin su abu ɗaya ne shi yasa Shekul Sami Himra cikin lamiya ke cewa hada atiqadi Shafi'i wa Malikin wa abi hanifata thumma ahmad yunqalu fa in ittaba'aka sabilahu fa muwaffaqun fa in ittada'aka fama alayka mu'awwal amma ka dauki tun daga jerawa da ya fara magana fara magana kaga hubbu sahabati kulluhum li madhhabun wa mawaddatu alqurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlun fati'un lakinna masiddiqu minhum afdalu wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa qadimul mazhab to kaga sai ya jero amma sai ce hada atiqadu shafi'i wa maliki wannan kaga babu sabani a wurin inda an samu sabani a nan ya zama ikhtilafun ne mazmumun amma tunda ba a samu ba ya zama kenan kaga babu damuwa a akai mafhum tayyib za ka akwai ikhtilaf abin da ke kawo sabani ko rabuwa na farko mafi girma shine jahilci na biyu son rai na uku fifita duniya akan lahira wannan na daga ciki sai na hudu akwai ta'assubanci wanda shi wani bangare ne na tsarrafi kaga dai magabatan mu Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad ba su da matsala kwata kwata sun rayu wanda suka rayu lokaci ɗaya suna girmama juna قالوا يزورك أحمد وتزوره qultu fadailu la tughadir manzila in zara ni fa lifadlihi aw zurtuhu fa lifadlihi fal fadlu fi halayn la aka ce imamu shafi imamu ahmad na ziyartanka yace yana ziyarta na haka ne kai ma kana ziyartar sai yace eh haka ne yace in na ziyarce shi halalasta ta kai a ziyarce shi babban mutum ne in shi ya zo waje na tawali'un zane ne yasa ya zo so ko ni na je ko shi ya zo duka falalan su ne ba nawa bane kage da suke kenan in ka duba mu'amalan su akwai abin sha'awa ba su da matsala kwata kwata amma ta asubanci na sa wasu su yi wani dan hambali yana cewa ana hambaliyyun ma hayyatu wa in amru wa wasiyati lin nas ay yatahambalu ni dan hambaliya ne a raye ko a mutu ni wasiyar da nake mutane kowa ya zama ba hambali a duniya kowa ai wasiya shine kowa ya zama musulmi kowa ya bi qur'ani da sunna amma shi wasiyarsa kowa ya zama ba hambali kaga me kai wannan ta asubanci yace nazaratu ahmad indana ta'dilu ibadati da ku. mai masabar mu yi kallo kwaya ɗaya haka ya fi kuku kallon shekara guda kallonsa da kwana ɗaya ya fi kawai nazara kwaya ɗaya <laughs> wannan duka kaga menene ya kai ga ikhtilafin mafhumun saboda yan bayan wasu ya kai haraba kai ake sai ka zo ka samu masallaci da sai a ce a wannan ai malikiya ne ba za mu bi malikiya sallah ba hanbaliya za mu bi a ba za mu bi hanbaliya ba adafiya muke bi muna da kamashin da mun kaje in baka masaba su ba a dinku sallah dole sai kana masaba kaga wannan ya kai ga me ya kai ga yin kuskure a shari'a saboda me saboda ya kai ga rabuwan al'umma ya dace mu dauka zan iya bi dan malikiya sallah zan bi dan shafi'iya zan bi dan hanbaliya zan bi dan duka menene babu matsala a cikin dukkanin su yi tushen abu guda ɗaya ne kuma ba saɓani ne na tauhidi ko a akadiyya ba babu ciki saɓani ne na hadi kuma kowa a cikinsu su abin da ya bayyana gare mu Allah ke nufi ba wanda ke nuna cewa ba haka yake nufi ba sannan hasada da kiyayya tana kawo rarrabuwar al'umma imamu ahmad rahimahullah daga baya zo yana karantarwa ɗalibai suka fito akwai wani malamin a zamanin zamaninsa sunansa abu kurai me ke faruwa suna fitowa sai ce min aina antum daga ina kuke suka ce min indi abi kurai daga wurin abu kurai muke sai ya ce huwa rajulun sari khudhu min ilmi ai mutumin kirki ne ku koyi ilimin sa suka ce yana limin shi kuma muka je gaban sa kullun zagin ka yake sai ya ce huwa rajulun sali lakin qadittu li mutumin kirki ne sai dai Allah ya jarrabe shi da hasada a kaina shi babbar matsalarsa shine hasada su a kaina amma dai mutumin kirki ne ku aje hasada ka ku koyi karatun kar ku damu da shi ciwon hasada da abin da ya faɗa kenan to kaga ke kenan hasada na iya kawo mai wani ya cutar da wani to a ka'ida idan kai ka san yajuwa ne kuma ita hasada tsakanin malamai wanda ya fi ɗaukakan da shi ake yi to idan kai ka fi ɗaukakan sai wannan hasada karka saurare shi in ka saurare shi to ka koma baya a ka'ida ba a sauraro sai ka yi ta gaba a ka'ida kana tafiya wani ya kira ka ta bajiwa za ka yi in surkulle ne sai ka wuce iya nufin cewa kana gabansa ne ai dan adam baya hasra da wanda ke sa. shi yana hasra da wanda ke gabansa ne ba na baya ba baya juya ya kalli na sa. so lokacin da wani ke maka hasada to yana lokaci kai a gaba kake shi yana baya to kai da kake gome zai kai sai ka kare giya kawai a motar sai ka wuce a gobe shike nan ka huda to haka ke yi sai ka yi fitin kawai mai daina jin labarin kawai shike nan ba to wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu sabanin imamu malik imamu shafi imamu ahmad sabani ne mai kyau amma idan muka dauki fahimta a cikin wanda muke ga yafi karfin hujja to kar kuma ya raba kan al'umma mafhum sai saboda in sabani ya raba al'umma kuma to ne kan sa a shiga uku ma sai ba mu misalin ko da aya ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والنار jazakumullahu khaira wannan aran ma ba mu misali akan sabani kenan a nan wurin sabani eh, wala yazaluna mukhtalifina wannan shine karshen ayar farko suratul hud aya ta 118 sai gaba kuma illa man rahima rabbuk aya ta 119 kaga wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su gushe ba suna sabani da juna wanne ne ba sa sabani mai muni illa man rahima rabbuk sai waɗanda Allah ya musu rahama su ne ba sa shiga cikin kataniyar sabanin yasa duk yadda ake rikicin malikiya shafi'iya ambaliya karka kusa karka kowa naka ne don asalin sabanin fahimta su ya gini ne akan doron bayan fahimtar Qur'ani da Sunna kuma dukkanin su abinda muka karanta akan su mutanen kwarai ne kuma addini suka yi wa hijima kaga sai ce illa man rahima rabbuk wa lidhalik khalaqakum dan haka khalaqahum ya halicce su dan me Allah ya halicce su <laughs> don su yi sabanin ya halicce su ko kuma illa man rahima rabbuk ya halicce su in ka ce illa man rahima rabbuk ya halicce su to me yasa me dalilin ka me dalili sai ka ce saboda ya dace koma ila aqrabil jumla ne wannan yayi akai wasu kuma suka ce il lidhalik khalaqahum yana koma kan me wala yazaluna mukhtalifina yana koma kan sabani magana mafi inganci karshen ayar tunda ya ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'ina imam al-qurtubi rahimahullah yace walidhalika khalaqahum yana koma kan duka biyu ne yana koma illa man rahima rabbuka su masu imani sun bi sunnar Allah suka bi addinin Allah Allah ta'ala ya halitte su dan haka sai su tafi ga aljanna waɗanda suka yi saɓani da ya raba kai kuma ولذلك خلقهم su kuma wannan suka zaba wa kansu kuma su shiga cikin me ولذلك خلقهم to shi sa karshen ayin Allah yace zai cika wuta da mutum da aljan gaba daya zaka imamul qurtubi ma ke cewa ولذلك خلقهم يقود إليهما يقود إلى ولا يزالون مختلفين ya kuma ya udu ila illa man rahima rabbu saboda kowanne dan haka Allah ya halicce shi ai tun gabanin yayi su yayi wuta yayi aljanna kuma ya ce akwai masu zuwa aljanna akwai masu zuwa wuta wani zalika lidhalika khalaqahum kowa da nasa kuma kullum mu muyassaru lima kulli kala ayi ga hadisi na kullu da ke cikin arba'un hadisi na ibnu umar radiyallahu anhu na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kaga iya nuna maka akwai wanda yan wuta ne da yan aljanna mafhum tayyib don haka kan tafarruqu bismillah ka wanda tafarruqu إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون wannan zai zama cikin suratul an'am aya ta 159 Allah ta'ala yake cewa innal ladina farraqu dinahum lalle ne wanda suka rarraba addinin su suka zama shi'an bangare bangare wannan bangaren na gaba da wancan wannan na gaba da wancan lasta minhum fi shay manzo Allah baka tare da su a cikin komai da komai babu laifi mu hada kanmu mu yi wata jama'a tsari kaza a masallacin annur muna karantar da addini muna da kwamitin da'awa muna da kwamitin sabin musulunta muna da kwamitin kula da marayu muna da kaza da kaza wannan kada ya sa muna gaba da wani masallaci da yake irin wannan aikin alkhairin mu sai dai zama in yana da wani tsari irin wannan mu yi taimakekeniya mu taimaki juna lokacin da mu muka yi namu sai ka ce duk na wani kuma shirme ne bai da amfani to mun shiga cikin abin da Allah ya hana shine babu laifi ku haɗu waje ɗaya ku yi aiki don khitabun fil qur'an asluhu da ga khitabun jama'i ne in Allah yana magana a qur'ani bai cika magana da mutum ɗaya ba sai jama'a ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nas kaga bai ce ya ayyuhal mu'min ba bai ce ya ayyuhal insan ba nadir jiddan kaga haka kuma wal asr innal insana lafi khusr sai ta me illal ladina amanu aikin addini aiki ne na jama'a ba komai ne mutum ɗaya zai yi ba babu laifi jama'a ta haɗu wani ɗaya da wa addini aiki amma kada wannan ya samu rika gaba da wanda baya cikin mu in dai aikin alkhairi yake kuma ne amfani ne to mu goyi bayan sa koda da shigo cikin tafiyar irin aikin da muke yi ba kuma ya zama akwai damar muna taimake taimakekeniya mu taimaki juna to wannan iya da matukar muhimmanci shi yasa hadisi ya tabbatar da akwai hadisin iftiraf wanda yake riwaya ta Abu Dawud rahimahullah hadisi da 4597 da manzon Allah yake bayyana cewa al'ummar yahudu ta rabu ta rabu gida 72 al-yahudu wan nasara 72 wa hadhihi al-milla satasariqu ila 73 Ya dukkanin dukkaninsu finnar illa wahida wa hiya jamaa hadisin wasu sun da'afa fashi, wasu sun inganta shekul sa rahimullah inganta shi imam shafi'i rahimullah inganta shi imam iraqi ya inganta shi imam ibnu abu da ya inganta shi imam hakim ya inganta shi amma ibnu hazm ya da'afa fashi. sai dai manhaji na jumhur shine akan ingancinsa wanda yake bayyana mana mu yi kaffa kaffa kada abin da zai raba mu har ya kaba rabuwar addinin mu mu yi hakuri mu ɗauki ‘yan uwanmu musulmai ɗaya ne waɗanda suka kuskure a cikin mu yi ƙoƙarin kiransu don su gyara kuskuren a ɓoye da a bayyane da kuma ta hanyar da za su gane amfaninmu na karantar da addini shine mu kira mutane don yan aljanna su yawaita kuma mu sauke unguri a wurin Allah Allah ta'ala ya ba mu ikon yin haka min ba'di ma ja'akumul bayyinat bayan hujjoji sun bayyana gare su a cikin bayyana yace min ba'di ma ja'at humul bayyinat anan na mana bayani ne wancin bayyinat ja'at da kuma ja'a duka yana iya yiwa shi yasa Qur'ani ya tabbatar wa ulaika lahum azabun azim wannan suna da azaba mai radadi ni da ku Allah ya kare mu daga azaba mai radadi Allah ya raba mu daga dukkan rarrabuwar kai Allah ta'ala ya kare mu daga saɓani mai cutar da addininmu Allah ya haɗa al'ummar musulmai a duniya akan gaskiya gaba ɗaya Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam Thank you.